sa'uslihi saƙar da sannu zan shigar da wannan kafiri wani gida daga cikin gidajen wuta ita ce wutar saƙara ya shiga ya sha zafinta